Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Alhamis, shida ga watan Afrilun 2023. To cikin shirin za ku ji cewa sabon shugaban musulmi a majalisar dokokin Ghana kuma dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Yandi da ke arewacin kasar Faruk Aliyu Mahama ya ce dole ne a gaggauta amincewa da dokar aure da saki ta musulmai a kasar A cikin rahoto na musamman daga Najeriya za ku ji hukumar samar da zaman lafiya ta jihar Filato tana horar da 'yan jarida a jihar kan yadda za su rika bayar da rahotanni masu inganci da za su bunƙasa zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya yayin da aka sami damina mai albarka. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga Najeriya kafin mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki. Amma kafin nan ga Alheri Grace da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran kamar yadda kuka ji alheri Grace Abdu ke karantowa. An harba makaman roka daga Lebanon zuwa cikin Isra'ila yau Alhamis da aka mai da martani harbe-harben manyan makaman kan iyakar kasar kamar yadda jama'ai suka ce a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula bayan farmakin da 'yan sandan Isra'ila suka kai a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus. rundunar sojan isra'ila ta ce ta kama wani makamin roka akalla daya a yayin da ake ta jin kara harbe-harbe a garuruwan arewacin kasar da ke kusa da kan iyaka waɗansu majiyoyin tsaron lebanon biyu kuma suka ce an kai hare-haren rokoki akalla sau biyu kafofin yada labaran isra'ila sun ruwaito cewa an harba makaman roka kusan 30 daga ƙasar lebanon an kuma kare rabinsu su yayin da biyar suka sauka a yankunan isra'ila hukumar bayar da agajin gaggawa ta isra'ila ta ce wani mutum ɗaya ya samu ƙananan raunuka kawo yanzu dai babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin sai dai wasu majiyoyin tsaro uku sun ce ana kyautata zaton ɓangarorin falasɗinawa a ƙasar lebanon ke da alhakin harin ba kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon mai ɗauke da makamai ba. Isra'ila ta yi yaƙi na tsawon wata guda da ƙungiyar Hezbollah a shekara ta 2006. Kura ta fara lafawa a ƙasar Kenya bayan makonni biyu ana zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da 'yan adawa suka kira yayin da ɓangarorin biyu suka yanke shawarar ba da damar tattaunawa har yanzu shugaban kasar william ruto bai bayyana yadda gwamnatinsa za ta yaƙi tsadar rayuwa ba lamarin da ya janyo wannan zanga-zangar babban abin da ya tsonewa galibin 'yan ƙasar kenya ido shine tsadar rayuwa a hirar shi da muryar amurka silas omenga wanda ya kafa wani kamfanin bincike da tantance bayanai na ƙananan 'yan kasuwa da ake kira divergent ya ce akwai bukatar shugaba ruto ya mai da hankali kan hauhawar farashin kayayyaki the president had to sort political uh, angle to protest which was to stop ya uh, ce dole ne shugaban kasa ya nemi hanyar daidaita bangaren zanga-zangar da ya shafi siyasa da zai shawo kan tsunduma ciki lamarin da tuni ya fara shafar tattalin arzikin kasar tsohon babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya kofi anan ya jagoranci tawagar masu shiga tsakani bayan da aka yi ta cece kuce a zaben shugaban ƙasar da aka yi tsakanin odinga da tsohon shugaban ƙasar mawai kibaki wanda ya janyo odinga ya yi wa'adi ɗaya a mukamin prime minister da yanzu aka soke a halin da ake ciki wa'adin da 'yan adawa suka ɗibaro gwamnati na tattaunawa mai ma'ana zai cika ranar lahadi odinga bai bayyana ko za a ci gaba da zanga-zangar a washe gari ba ko kuwa babu kamfanin twitter ya sanya gidan rediyon npr a jerin kafofin yada labarai na gwamnati tare da yi mashi lakabi da kafar yada labarai mai alaka da gwamnati a shafukan sada zumunta matakin da wasu ke nuna damuwa da cewa wannan yana iya kawo cikas ga amincewar jama'a a aikin kamfanin dillancin labaran npr ta ce ta damu matuka ganin yadda aka ƙara bayanin akan dukkan sakonnin da ta aika yayin da shugaban tashar john lasin ya bayyana cewa ba mu yarda twitter ta mana lakabi da haka ba ba san dalilin da ya sa kamfanin twitter ya ɗauki wannan mataki ba tashar npr tana samun tallafin gwamnatin amurka ta hanyar agaji da hukumomin gwamnatin tarayya ke ba kafofin watsa labarai da suka hada da kamfanin watsa labarai na jama'a pbc kamfanin npr ya ce tallafin da yake samu daga gwamnati ƙasa da kimanin kashi ɗaya ne na kasafin kuɗin da kamfanin ke kashewa wajen gudanar da ayyukansa a shekara sai dai har ya zuwa jiya laraba ƙa'idojin da twitter ta buga da ke cewa ba a ayyana ƙungiyoyin watsa labarai masu samun kuɗin shiga daga gwamnati wanda suke da 'yancin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba kamar bbc a birtaniya ko kuma NPR a Amurka a matsayin kafofin watsa labarai na gwamnati ba ƙarƙashin wannan manufa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaro a ƙasar Kamaru suna neman akalla ƙauyawa 25 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su akan iyaka da Najeriya. magajin garin ako nkanya nkwai ya ce 'yan bindiga da ba a tantance ba suna kai hare-hare a kan iyakoki da najeriya rundunar sojin ƙasar kamar ta ce ta tura sojoji a kan iyakar da najeriya domin ceto mutanen da aka sace da kuma dakile ayyukan 'yan bindigar. A gaya da Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara a Ghana inda Faruk Aliyu Mahama dan tsohon marigayi mataimakin shugaban kasar kuma sabon shugaban musulmi a majalisar dokokin ghana ya ce akwai bukatar a gaggauta samar da dokar da za ta kare auren musulmai yadda ya kamata a kasar ghana yayin jawabinsa ya ce suna sa ran cewa gwamnati ko gwamnatin da za ta biyo baya za ta baiwa musulmai dama don tabbatar da cewa an zartar da kudurorin da ke da muhimmanci daga accra babban birnin ghana ga rahoton da wakiliyar murya amurka hawa abdulkarim ta hada mana Dan majalisa mai wakiltar mazaɓar yandi da ke arewacin Ghana kuma shugaban kungiyar musulmai a majalisar dokokin Ghana Alhaji Faruk Aliyu Mahama ya ce akwai bukatar a gaggauta samar da dokar da za ta kare auren musulmai yadda ya kamata kamar yadda ya bayyana. We are expected to make sure that governments or successive governments that can give the right opportunities to Muslims. Muna sa ran cewa gwamnati ko gwamnatin da za ta biyo bayan ta za ta ba wa musulmai dama domin tabbatar da cewa an zartar da kudurori da ke da muhimmanci a gare mu kamar dokar aure da na saki kuma tare da goyon bayan babban limamin kasar ghana da mataimakin shugaban kasa za mu iya samun nasarar hakan kudirin aure da saki na da matukar muhimmanci duk da cewar musulmai ba sa karfafa kashe aure kuma zan haɗa kai da shugabannin majalisa da ofishin babban mai shari'a don zartar da wannan kudirin babban lauya a ghana kuma lacca a jami'ar koyar da ilimin aikin jarida lauya tanko musa zakariya ya nuna amfanin yin takarda bayan aure Ghana yana gwadawa cewa izan ka je kai auren Islamiyya ya kamata ka je ka rajista shi wannan auren. Izan ba ka rajista wannan auren ba shari'an Gana a gwadawa cewa kan shari'an Gana. wannan auren na ba aure ba ne. Ma a addinin musulunci aure ne. Ma menene sa yana da muhimmanci kwarai ma mai a yi kokari bayan an yi aure a masallaci a je a yi Akwai amfani da yawa. Na farko izan watakila mata tana da kila zama a kasan waje tana da takardan wuri tana son ta zo ta doki mijinta yana bukata wani shaidan aure ka je da shi ka je ka biya ma kanka bukata aure sani batun visa addinin Islam ya gwada an rabuwa ya zo hakkin mace akan namiji ma yawancin lokaci shi kaga kaman ba a yi to wannan idan ka raita auren ka za ka iya ka je da shi wannan akwai matakin da ake bi akwai abubuwa da yawa da eh, batun gado for Malamin da ya kware akan fannin wannan rabon gado Sheikh Harun Abdulhamid ya yi bayani kamar haka. Domin aure tun asaliya ba yi aure a yi takarda ba. Ah, aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ababai da in ba a yi shi ba ba yin aure. Shine mai yace la nikaha illa bil wali was sadaq wa shahidai adli. Baga auren kenan ba batun takarda wuri ba batun takarda amma wai idan kiri ya sake sai rawa kuma bai sake. Yau in ka duba aurayya mu na da da auren mu na yanzu ba dai ba da an ya ayi aure goma shekara goma in ya dagayo kai sai auren ko dai bai rabu ba amma yau ka duba an yi aure goma kafin a a shekara goma ya dawo auren da zai sauran ba kamar ɗaya ne goma ma ka zo ka tadda ma duka saboda me saboda ba san kima aure ba ba san daraja aure ba me ya bari mutum bai sani kima da daraja aure shine imani imani nan ne bamu da shi to kaga yanzu tunda haka nan ne kamar za a da, za a yi aure za a yi ma auren takarda amma takardan kuma ba zai kori abin da musulunci ya tabbatar ba sai dai jama'ar kasar Ghana wasu sun yi ra'ayi da wannan kudurin Alhaji Ali Muhammad to ni dai masayi na dai ina ga aka ce Zai za ya aure da takada ne na gaba aibi ba ne saboda gyara gaba ne bayan malamai sun daura daga masallaci ya kamata ce kuma akwai documentary da ke gwada cewa wane jikan wane dan wane ya auri mace diyan wane da wane a yi shi document. Imatu Abdullahi Yambo ne ce rajista auren a hukumance wannan ma mu mata mu zai taimaka ma ko da dai ba na ki hukuncin musulunci ba ne shine gaskiya amma in muka duba yadda lamari ke tafiya in aka yi rajistan su aka san da zaman ku ma'aurata ne a hukumance zai taimaka kwarai da gaske. To sunana Abdul Wadud gaskiya dai ina rayi sosai da ayya a pass wanga bail kenan. Sabida burka mun san dai in ka zo batun musulunci ne komi an tun sa cikin Kur'ani batun aure batun saki duka yana cikin Kur'ani amma dai yana da kyau kuma in kai aure ka sa ya san da zaman auren da kai. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra Ghana. Madalla an gaishe ki Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu kuma sai rahoto na musamman daga Najeriya akan horas da 'yan jarida a jihar Filato kan yadda za su rika bayar da rahotanni masu muhimmanci da za su bunƙasa zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya wanda Zainab Babaji ta haɗa mana. Hukumar inganta zaman lafiya a jihar Filato ta gudanar da taron bita wa manema labarai a jihar kan matakan da za su bi wajen ci gaba da faɗakarwar zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da manoma gabanin faduwar damina. Bitar wanda aka saba yin sa loto-loto hanya ce ta tunatar da manema labaran kan haƙƙinsu na faɗakarwa musamman don samun zaman lafiya da zai bada da sukunin samun ci gaba. Shugaban hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Mr. Joseph Langman ya ce tun kafa hukumar shekaru kusan takwas da suka gabata sun yi aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummomin da ke gaba da juna. ita wannan ma'aikata ta aiki sosai da ma'aikata da manoma da makiyaya shekaru kusan shida bakwai an yi koyi sosai amma muna so ne mu sake nanata da kuma babban murya hanyoyi da kuma tsare-tsare da aka sa a ƙasa a bi su domin kar a samu wata tsazoma ko harashin jituwa tsakanin manoma da kuma makiyaya a ƙauyukanmu da yake da mulata to dama lokacin muna ake samu irin wannan tashe hankali da kuma rashin jituwa amma mu abinda muke so mu nanata da shi shine koyin da da aka yi a bara ya kamata a duba shi da kyau a gai kuma yadda za a yi amfani da wannan koyen a tabbatar da sa an samu zaman lafiya da kuma cuɗanya na kwarai da zamantakewa na kwarai tsakanin manoma da makiyaya a mu. A shekarar da ta gabata ne al'ummomin Irigwe da Fulani da ke karamar hukumar Basa a jihar Filato wanda a lokutan baya suke zaman doya da manja saboda saɓanin da ke shiga tsakaninsu dalilin neman filin kiwo da noma Al'ummomin biyu sun sanya hannu a wata yarjejeniya da zummar samun zaman lafiya a tsakaninsu. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe ta ƙasa da ƙasa Prince Robert Ashidodo ya ce yarjejeniyar ta yi tasiri a kan zamantakewarsu. Mun gaya wa Fulani cewa yadda suke daraja shanu haka ma muke daraja gonaki domin rayuwarmu kenan idan ka bata min nawa ka gan ni ba zan ji daɗi ba to a a ta nan gefen a cikin yarjejeniya din mun ba da wannan di mun ce gona fulani ya lura da gonan na irigwe idan fulani ya lura da gonan irigwe irigwe zai sani cewa ashe fulani yana kauna irigwe haka ma aka ce ma irigwe ka lura da shanu fulani idan fulani ya gane cewa ah ashe irigwe yana lura da shanu na ah to ashe mutumin na matsayi na ne to ta wannan gurin aka ba da shawara in irigo ya yi gona ka bar gonan nan a gama girbi ka zo ka ci kara in irigo na girbi ka zo ka taya shi girbi zai bar maka kara ka zo ka ci da shanu to wurin nan mun gane in fact a shekarar nan da ta wuce wato lokacin girbi haka fulani suna taimako ana girbi zo sun yi girbi tare da suna girbi tare da mu kin gane to wannan ne mun gane cewa ashe yadda da muke yi kwanakin baya abun ya dawo kuma yana da kyau gaskiya abun kama wani kama wani eh, fim ne kama ba ba da ba kenan yanzu za a iya cewa ba wani tashin hankali tsakanin ku da fulani eh to a yanzu kam ba mu samu wani tashin hankali wanda ya kai ga eh, ana maybe zage-zage babu mun san akwai wa'ansu lokacin da wasu yara kamar masu kiwo sukan shiga gona ba da son su ba shi yasa mun cewa fulani kada ku bar yara kanana su rika kiwo domin shanu sukan sha su suna bin nan shanu na bin can to irin hakan nan ne mukan samu a shiga gona amma da shike mun ce dole mu kasance da hakuri sai mutanenmu in an yi haka sai a sasanta wani su lokacai ma idan abun ya gagara sai mu kai ga hukuma sai hukuma su ta sasanta mu to ka gan babu kashe kashe kuma a bangare guda kuwa shugaban kungiyar miyatti allah a karamar hukumar basa alhaji ya'u idris ya ce sun fahimci cewa zaman lafiya shine mafita a gare su kan asarar rayuka da dukiyoyi da ake yi a yankin nasu a yanzu a basa babu ciwon kai wanda a yanzu a basa ina tabbatar maki da cewa ko ina ba fulatani na shiga ana kiwo mutanen irgu suna shiga ko ina cikin rigage ko ina ana sha nono ana sha fura babu matsala a cikin wannan al'amari gaskiya mun samu karin zaman lafiya fiye da kake tsammani kenan kun gano inda dama matsalar take da kuma maganin ta kenan kwarai da gaske mun gano inda matsalar take wanda dama muna ga kuskure a cikin rashin zaman lafiyan nan baya bamu alheri a ciki babu ci gaba sai talaucin da yake kawo mana amma mun gane wannan abun mun yadda bisa ga waɗanda suke zuwa ma suke raba mu faɗan muka ga ba riba ma a cewa sai wasu sun fito daga wani wuri sun raba mu faɗa mu da muka yarda mu da kanmu muka amince muka nuna cewa lallai zaman lafiya cikakken arziki ne rashin ta kuma talauci ne a kasa kuma daga wannan basan sai ya yadu zuwa wani wuri shi yasa Allah ya taimake mu muka dakatar da wannan abun ta kuma dakatar To kamar wayanda suke wani guri wanda su ma suna samun sabani tunda ku kun samu ci gaba kun samu wannan zaman lafiya wani matakai da dalla-dalla kuka sa a ƙasa har kuka samu wannan zaman lafiya. Gaskiya mun samu wannan abun nasarar wannan abun cikin kiraye-kiraye daga wasu wurare ma daban wanda ma ba basan ba makwabta daga wani wuri har ma jihohi muna kirawai taimako keniya akan cewa mu samu zaman lafiyan nan kuma Allah ya taimake mu akan wannan abun mun samu zaman lafiya wato daga kun yi kira kawai mutanen ku su zauna lafiya sai suka zauna lafiya haka mun gargadi ne na fahimtar da juna ya za menene cin muka cimma buri lokacin da ba zaman lafiya menene muka samu cikin zaman lafiya to muka gane riban zaman lafiyan da rashin zaman lafiyan a hakan muka samu nasara a kai To ku shugabanni yanzu me za ku ce ma mabiya bayan ku domin a ɗora saboda kar a koma ɗanyen aikin da da aka samu a baya saboda 'ya'ya da jikoki su samu rayuwa mai inganci ta yadda su ma za su samu zaman lafiya a manta da wannan duk tashin hankali da aka samu a baya. Kullum muna wannan gargaɗin da za a muka gaya ma matasa wanda su ne suka fi illa a cikin wannan rashin zaman lafiya don su ake kashewa su ake lalatar ma dukiya domin shekarunmu sun riga sun tafi yanzu ma ba wani abin da muke tunani illa zaman lafiyan amma su matasa muna masu gargaɗi akan wannan bere da rana soyayya muke sanya masu tsakaninsu bangaren nan da wannan bangare domin su gane zuna yadda da mu can muka zauna da iyayensu da kowa da kowa don su gane zaman lafiya shine riba ga al'ummar kasa. Shiko Alhaji Nuru daga Gyalgagare a karamar hukumar Riyom ya tunatar da gwamnati ne kan ta tallafa musu saboda asarar da suka tafka a damanar bara. A bangaren mu ta Fulani Hajiya Zainab ga hasinmu ya lalace ga gidajenmu sun faffaɗi daidai yanzu ne ya kamata da da gwamnati zai taimake mu mu ga an taimaka mun gina gidajen da suka faɗi to har yanzu dai ba mu samu ba hajiya zainab in dai an taimaka a karamar hukumar mu ma mu ganta To ya kuke rayuwa ne wai a dajin nan tun? Muna ta rayuwa ne ta ikon Allah ne. Eh, kin san in an gaya maki ikon Allah to ya wuce komai. To mu dai yanzu abin da muke bukata Hajiya Zainab kin san jahilci dai bata da kyau. to muna neman yadda za mu yi gwamnati ta sanda mu da ticoci da makarantu yaranmu wanda suna tasowa su yi karatu don karatu ne shine ci gaban al'umman najeriya gabaki daya Daga karshe dai shugaban hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Mr. Joseph Langman ya bukaci gwamnati mai zuwa ne da ta bada fifiko kan ginshikan zaman lafiya da gwamnati mai shuɗewa ta gina. Me kake so ita wannan sabuwar gwamnati ta ɗora a kan abin da dama yake ƙasa na ganin cewa wato ba watsar da waɗansu ayyukan da dama aka yi wanda ya inganta zaman lafiya tsakanin al'umma ba. Eh to dama duk abin da take da kyau duk abu mai kyau dole ne a rungume shi. kuma kira muke da babban murya ga ita wannan sabon gwamnati ta zo wannan ma'aikata ta yi ayyuka sosai don wajen da zaman lafiya kuma mun ga alamun zaman lafiya na kwarai ya samu abubuwa da suka yi da shi da kyau kuma ya nuna a fili ga shaida a rike shi a yi gini a kai ababa ne ba shi da kyau kila ba gamsu da su ba ko ba ga ya kamata ba ya cancanta ba a saukar da su wannan shine kiranmu na musamman ba wata fata muke da shi sai fata alheri ita wannan gwamnati na samun ba kula ta kaddama wannan wannan wannan eh, ma'aikata an yi shi ne da manufan dan al'umma su zama lafiya su zauna tare a cikin lumana babu bance bambance bambance babu babu babu kabilanci babu eh, maganan addini da sauransu to kuma mun ga mun yi rawan mu iyakar kokarin mu sauran su za su zo a baya su masu su gina a kan ababen da aka samu da ya faranta zuciya da kuma ya kawo zaman lafiya da kawo cin gaba a wannan jiha. A shekarun baya dai makiyaya da manoma sun sha fama da tashi-tashen hankula saboda ƙoƙarin mallakar filin kiwo da noma, lamarin da ya janyo munanan asarar rayuka da dukiyoyi yayin da dubban jama'a ke gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Najeriya. Wasanni a takaice. mai saurare barkamu da haduwa a wannan shiri na takaitattun labaran wasanni da ke zuwa kai tsaye cikin akwatuna rediyoyinku daga birnin washington wanda ni abdulwahab muhammad a birnin baucin yakubu ke tsarawa da kuma gabatarwa kamar yadda na saba a yawancin lokuta zan yaye kallabin shirin ne da batun kwallon kafa inda za a ji cewa bangaren kwallon la liga na kasar spaniya jiya laraba kungiyar real madrid ta jihar gidan barcelona ta jefa kwallaye guda hudu rus ba da barcelona ta sami damar jefa kwallo ko guda ba wannan nasarar da madrid ta samu a kan barcelona shine ya ba ta damar buga wasan karshe na cin kofin copa del real a yayin da wasan lig na kasar ingila kuma club din manchester united ta sami nasara a kan club din brentford da ci daya mai ban haushi wannan nasarar da manchester ta samu ya ba ta damar dagawa zuwa sama ta kasance ta hudu a jerin club-club na ingila dan kwallon kafa da ke buga wasa wa club din paris saint-germain psg kenan a takaice kylian mbappe yana karban har kashi goma neman albashinsa na wata-wata a matsayin kuɗin bonus na shekara daga club ɗin mbappe mai shekaru 24 yana samun euro miliyan 60 a kowane shekara a matsayin bonus na nuna ladabi wa club ɗin a yayin da yana karɓar euro miliyan 6 a kowane wata a matsayin albashinsa na wata-wata wanda hakan na nuni da cewar ji cewar kafar da equipe" kilian mbappe yana zama ɗaya daga cikin masu kuɗi a nahiyar ƙwallon ƙafa wani dan wasan kwallon kafa ya kirkiri jin ciwo na da gangan domin ya ba da dama wa abokin wasansa ya yi bude baki ko kuma ya sami damar shan ruwa sabida azumin da yake yi wannan abu kuwa ya faru ne a ranar asabar din da ya gabata a sa'ilin da ake buga wasa tsakanin club din fiorentina da milan inda aka ga dan wasa luka raniri ya kirkiri jin ciwo na karya domin ya ba da dama wa sofwan amrabat musulmi ya sami damar shan ruwa za a ji cewa dan damben boxing din nan anthony joshua wanda dan najeriya ne mazaunin ingila ya ce laura woods wata mace mai gabatar da shirye-shiryen harkokin wasanni da cewa ita ce mace da ke mafarkin mallaka ya bayyana hakan ne a wata tattawa da suka yi da ita biyo bayan nasarar da ya samu a kan wani dan damben boxing dan kasar ingila mai suna jamin franklin a ranar asabar ɗin da ya gabata nasarar da anthony joshua ya samu shine na farko tun lokacin da ya sha bugu a hannun alexander yusuf ɗan ƙasar ukraine a shekarar 2020 zan karkare shirin ne da waiwaitar batun oscar pistorius ɗan wasan motsa jiki ɓangaren nakasassu ko kuma mutane masu bukata ta musamman ɗan ƙasar afirka ta kudu wanda aka ɗaure shi har na tsawon shekaru goma sha uku sabi da kashe budurwarsa mai suna river steenkamp a shekarar 2013 a halin da ake ciki dai oscar pistorius mai shekaru 36 ya nemi mahukuntar kasar da su bashi beli sai dai kuma a nata bangaren hukumar kula da sha'anin beli na kasar a zaman da ta yi don nazartar wannan bukata ta ki amincewa inda ta ce yana da sauran shekara guda da rabi da zai kara zama a gidan kurkuku kafin a duba cancantar bashi beli abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria. yanzu kuma bar mu saurari karatu daga alkur'ani mai tsarki ana ismi ahmad haruna dauda na nufi madrasatul ma'ad sabilin naja al-islamiyya نعتقه في شعر قمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالى الذي علق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى أغوى فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب العشقى الذي يصر النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف العولى صوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice. an harba makaman roka daga lebanon zuwa cikin isra'ila yau alhamis da aka mai da martanin harbe-harben manyan makaman a kan iyakar kasar kamar yadda jami'ai suka ce a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula bayan farmakin da 'yan sandan isra'ila suka kai a masallacin al-aqsa da ke birnin kudus rundunar sojan isra'ila ta ce ta kama wani makamin roka akalla daya a yayin da ake ta jin ƙara harbe-harbe a garuruwan arewacin ƙasar da ke kusa da kan iyaka waɗansu majiyoyin tsaron lebanon biyu kuma suka ce an kai hare-haren rokoki akalla sau biyu Ƙura ta fara lafawa ƙasar Kenya bayan makonni biyu ana zanga-zanga ƙin jinin gwamnati da 'yan adawa suka kira. yayin da bangarorin biyu suka yanke shawarar ba da damar tattaunawa har zuwa yanzu shugaban kasar william ruto bai bayyana yadda gwamnatinsa za ta yi yaƙi da tsadar rayuwa ba lamarin da ya janyo wannan zanga-zangar babban abin da ya tsonewa galibin 'yan kasar kenya ido dai shine tsadar rayuwa kamfanin twitter ya sanya gidan rediyon npr a jerin kafofin yada labarai na gwamnati tare da yi masa lakabi da kafar yada labarai mai alaka da gwamnati a shafukan sada zumunta matakin da wasu ke nuna damuwa da cewa wannan yana iya kawo cikas ga amincewar jama'a a aikin kamfanin dillancin labaran to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe don Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe biyar na agogon Ghana. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya ma